to ala za ku ta mana tun da mun gama zaman nuna a wannan rana na takwas ga wata na fuskanci abin da za mu yi dai nan gaba shine za mu ɗunguma a tafi wato dutsen arfa ko kuma filin arfa to menene abubuwan da suka shafi wannan rana da kuma abubuwan da ake aikatawa a wurin na'am haka ne wato al'amarin ita dai ranar arfa wato rana ce mai muhimmanci da kuma ɗimbin lada da matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma asalin sunan arfa sunan gurin da ake tsayuwa ne a ranar tara ga wata na zulhijja wannan rana ita ce ranar arfa kuma rana ce mai matuƙar muhimmanci a cikin ranakun hajji kamar yadda za mu bayyana a nan gaba kaɗan game da falalar wannan rana hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma hadisai waɗanda suka bayyana matsayin wannan rana wanda yake daga cikinsu akwai hadisin da aka samu daga nana aisha radiyallahu anha inda take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa babu ranar da Allah ya fi ‘yanta bayinsa ma'ana daga wuta zuwa aljanna kamar ranar arfa. kuma shi Allah maɗaukakin sarki yana kusantowa sannan ya yi wa mala'iku alfahari da su mana da bayinsa da suke wannan wato ainihin rana da wannan waje yana cewa yana cewa mala'iku waɗannan me suke nema ku shaida na gafarta musu wannan hadisi shehu malami abubakar ibn huzaima da kuma ibn hibban suka ruwaito shi hadisi na biyu ko kuma hukunci na biyu game da ainihin wannan rana ta arfa shine tsayuwar arfa rukuni ne daga cikin rukunan aikin hajji ma'ana hajji baya yiwuwa sai da ita wanda bai tsaya a arfa ba to ko bai samu aikin hajji gaba ɗaya ba ga dalilin haka daga manzo sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa inda ya sa a yi shela a cikin jama'a cewa hajji fa shine tsayuwar arfa gaba ɗaya ma'ana kusan tsayuwar arfa shine kashin bayan aikin hajji duk da cewa akwai ayyuka muhimmai to amma dai arfa kusan shine mafi muhimmanci wanda ya zo ta arfa daren musdalifa kafin alfajir ya fito hakika ya fito hakika ya rasu hajji ma'ana wanda bai je arfa ba daren musdalifa wato ranar arfa da daddare bai riski hajji ba wannan hadisi ahmad da ibn hibban suka ruwaito shi bijimin malami ibn rushd yake cewa malamai sun yi ijma'i akan cewa tsayuwar arfa rukuni ne daga rukunan hajji kuma wanda bai same ta ba to ya wajaba a kansa ya sake yin wannan hajji wata shekara abu na hudu shine sharuɗin tsayuwar ranar arfa na farko shine lokacin tsayuwar wato idan mutum bai tsaya a cikin wannan lokacin ba to tsayuwarsa ta inganta ba lokacin ko yana farawa ne daga zawali ma'ana gushewar rana daga tsakiyar sama na rana ta tara har zuwa ketowar alfijir na rana ta goma dalilin haka kuwa shine abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam sanda ya yi sallar azahar da la'asar sannan ya shiga zuwa arfa ma'ana sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar azahar da la'asar sannan ya shiga wato ainihin arfa bayan ya haɗa waɗannan salloli guda biyu sannan kuma ya yi su kasaru kamar yadda bayani ya gabata a zaman mina kuma kamar yadda ya gabata a hadisin abdurrahman addili radiyallahu anhu cewa wanda ya zo arfa a daren musdalifa kafin fitowar alfajir to ya riski hajji abu na gaba shine gurin tsayuwar wato gurin da in ba a cikinsa aka tsaya ba to shi ma ba a samu hajji ba wannan guri shine filin arfa shi ko guri ne iyakantacci an sa alamomi a iyakokinsa a rubuce manya-manya za iya ganin su idan an je ya wajaba kan kowane alhaji ya tabbatar da cewa a cikin wannan da'ira din yake domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arfa dukkaninta wajen tsayuwa ne don haka wajibi ne mutum ya yi matuƙar ƙoƙari ya ga ya tsaya a cikin arfa saboda sau da yawa mukan yi kuskure mu fita wajen arfa musamman kuma shemomin alhazan najeriya da galibi akan sanya su a dab da iyakar arfa abu na biyar wajabcin tsayuwar arfa wanda ya tsaya arfa da rana ya wajaba a gare shi ya cika tsayuwarsa har zuwa faɗuwar rana saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi Sallama ya ce ku riƙi ayyukan hajjin ku daga gare ni ma'ana dukkanin wani abu da za ku yi na wannan hajji ku yi ƙoƙari ku ga yadda kun yadda annabi wannan umarni ne daga annabi sallallahu alaihi Sallam. shi ko umarni daga qur'ani ko sunnar manzo sallallahu alaihi Sallam? ana ɗaukan sa ne akan dole har sai wani dalili ya zo ya bayyana cewa an rage masa ƙarfi daga dole ɗin zuwa mustahabbi ko abin da ya kama da haka <clears throat> saboda haka wannan hadisai guda biyu ko waɗannan hadisai biyu suna nuna cewa wajibi ne alhaji ya kai har dare in dai ya tsaya da rana kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi don haka wanda ya tsaya da rana sai ya fita daga arfa kafin faɗuwar rana ya wuce musdalifa to yanka ya hau kansa idan kuwa ya dawo kafin magarba ko bayanta to babu komai a kansa amma dai bai kyauta ba dalilin wajibcin yanka shine faɗin abdullahi ibn abbas yaddar allah ta tabbata a gare su inda yake cewa wanda ya manta wani abu daga ayyukan hajjinsa ko ya bar shi to ya zubar da jini ma'ana ya yi fidiya ya yi wata fansa wannan hadisi imamuna malik ya ruwaito shi cikin muwabba amma idan da zai kama a ce mutum sam bai taho ba ko bai iso rufa ba har dare yayi to tsayuwa da daddare ta isar masa ma'ana ko da mutum bai tsaya da rana ba zai iya tsayuwar dare matukar dai alfajar bai keto ba kuma ba komai a kansa saboda hadisin abdurrahman dan yamur addili radiyallahu anhu wanda kuma sahabi ne inda <clears throat> wato yake cewa an tambayi annabi a lokacin domin ko an tambayi annabi ne a lokacin an nemi bayani daga gare shi sai kurin ya ce ya yi shela cewa wanda ya zo arfa cikin daren musdalifa to hakika ya riski hajji da kuma a ce akwai wani abu da ya wajaba akan wanda ya zo da daddare din to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu bayani domin ku annabi baya yin shiru akan abin da yake wajibi har lokacin ya wuce kai mafi karancin abin da yake isar mu mutum hajjinsa ya inganta na game da tsayuwar arfa shine ya halarci wajen ko daidai wato ko daidai da sakan ɗaya ne ko minti ɗaya a tafiye ko a tsaye ko a kwanci ko a zaune ko ma bai san cewa nan ne arfa ba in dai ya yi niyyar hajji ya zo ta wannan filin da tsayuwar arfa to ya isar masa dalilin haka shine hadisin urwa dan mubarris afa'i, fai yaddar Allah ta tabbata a gare shi inda yake cewa inda yake Allah ya inda yake cewa na zo na sami manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito zai sallah ma'ana zai sallar asuba a muzdalifa sai na ce ya manzon Allah ni daga duwatsun tsayi nake na gajiyar da kaina da dabba ta, domin kuwa ban bar wani dutse ba sai na tsaya a wajensa Dan ya dace da arfa to shin ina da hajji? sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wanda duk ya halarci sallar mu wannan ma'ana sallar asuba ta musdalifa kuma ya tsaya tare da mu a nan musdalifa har muka tafi zuwa wajen jifa kuma kafin haka din ya riga ya tsaya a filin arfa kowane lokaci na dare ne ko na rana to hakika hajjinsa ya cika kuma ya gama da dattin jikinsa ma'ana zai iya yin abin da aka hana shi na aski ko yanke farce da sauransu to malam Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi to yanzu abin da nake so in sani shine to shin shi wannan arfa tana da wasu laduba ne da ake yi da ake so mutum ya kawo su kokoya koya eh kwarai da gaske yana daga cikin sunnoni da kuma mustahabbai na tsayuwan arfa waɗannan abubuwa da za mu ambata ga su na farko dai tsayuwa a inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya idan haka din ya saukaka ga alhaji shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya ne akan kasar fa da take karkashin dutsen arfadin nan kamar yadda ya zo a cikin hadisin Jabir na biyu kuma fuskantar alƙibla kamar yadda ya zo a hadisin Jabir din dai sai na uku yawaita addu'a da zikiri da karatun alkur'ani mai girma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce mafificiyar addu'a ita ce addu'ar ranar arfa kuma mafificin abin da na faɗi ni da annabawa gabani na shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir tirmidhi wannan hadisi al'amari na hudu kada ya bar filin arfa wato kada alhaji ya bar filin arfa har sai rana ta faɗi gudanta ya ɓuya domin kuwa haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda yake a hadisin jabir kamar yadda aka ambata na bakwai ga kuma wasu abubuwa da za mu jeranta domin kwakwalwa ta rike ya dan uwa alhaji wato ga ayyukan arfa a jere ɗaya ɗaya na farko alhaji zai fito daga mina bayan rana ta fito na biyu ya sauka a namira a hanyarsa ta zuwa arfa in hakan ya sauƙaƙa gare shi na uku kuma wato alhazai wato za su saurari huduba kuma su yi sallah tare da liman a zahar da la'asar kasuru ma'anan kasuru wato a yi su raka a biyu a zahar raka a biyu la'asar ma raka a biyu jam'i ma'ana a yi su lokaci guda a tare a lokacin azhar ba zai yi sallar juma'a ba a wannan ranar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ta ba a wannan rana wato haka nan kuma babu nafila a wannan lokaci na hudu daga nan sai alhaji ya tafi arfa ya shagala da zikiri da talbiya da addu'a da karatun alkur'ani har zuwa magariba na biyar sai a tafi muzdalifa a can za a yi sallar magariba da isha'i da asuba kuma a can din yin bacci shine sunna wato ba a raya daren da ibada ba a kwanta a yi bacci shine sunna al'amari na takwas cikin faɗakarwa wato ga kuma al'amura na faɗakarwa da bayanin wasu kurakurai da alhazai sukan auka cikinsu wanda ake fatan a gyara su na ɗaya wasu mutane suna sauka a wajen arfa har wato a wajen arfa har wuce har su wuce zuwa musalifa ba tare da sun shiga cikin arfa ɗin ba wannan yana bata hajjin wato yana bata aikin hajjin mutum kamar yadda ya gabata haka kuma masu fitowa din nan suna yawo a wajen arfa su ma waɗannan suna kan hatsari na biyu wasu alhazai suna tafiya daga arfa kafin faduwar rana wannan kuwa haramun ne kuma yana wajabta yanka akan wanda ya aikata haka dai na uku baya daga sunna mutum ya fuskanci dutsen arfa yayin da yake addu'a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam shine fuskantar alƙibla na hudu abinda wasu mutane suke yi na haula dutse ba a shar'anta shi ba wa kuma domin ku annabi sallallahu alaihi wa sallama bai yi haka ba sahabbansa da dukkanin waɗanda suka gabata kuma suka cancanci a yi koyi da su ba su aikata haka ba na biyar yawaita surutu a filin arfa shi ma kuskure ne domin an shar'anta mana wasu ibadu na musamman to su ya kamata fa mu tsaya mai kawai na shida wasu addu'o'i da akan ce wai su ne addu'o'in arfa to wannan ba gaskiya bane annabi sallallahu alaihi wasallama bai sa mana wasu addu'o'i ba na musamman sai dai abin da ya fito daga gare shi na addu'o'insa na yau da kullum su ya kamata mu koye su musamman ma'anarsu domin mu roƙi Allah maɗaukaki da su su ne mafi alheri a gare mu al'amari na bakwai ba gaskiya ba ne cewa yin arfa na juma'a daidai take da wani adadi mai yawa na haji da kuma arfarsa wato da arfarsa ba ta juma'a ba ce wato malaman hadisi sun ce hadisin da aka ruwaito akan haka bai inganta ba ƙarya aka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kuwa lamarin falala shi kuwa lamarin falala al'amari ne na gaibu ba a sanin sa sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai dai akwai falala ga arfar da aka yi dan juma'a akan watarta ma'ana ta fi wata domin ko annabi sallallahu alaihi wa sallam ma ya hau arfarsa ne ranar juma'a kuma dama juma'a rana ce mai falala saboda haka haske ne bisa haske a ranar juma'a akwai wani lokaci da idan mutum ya roki Allah zai amsa masa kuma an fi jin cewa bayan sallar la'asar ne wannan lokaci yake kuma shine lokacin addu'a a arfa Allah ya samu dace Allahumma amin Allah kuma ya saka da alheri to bayan haka tunda malam yayi ishara cikin bayaninsa cewa za a dunguma zuwa filin musdalifa to in an je musdalifan nan waɗanne abubuwa ake yi ne da dai isowar mahajjata wajen wannan waje mai suna jam'u ko ko muzdalifa farkon abin da yake gabansu shine su fara sallatar magariba da isha'i sallar jam'i wato a cikin jama'a kuma su tara su yi su a lokaci guda ɗaya magariba za su yi ta raka'a uku isha'i kuma raka'a biyu za a yi su ne da kiran sallah guda biyu ko ko ɗaya da kuma iƙama ga kowace sallah an karbo su an karbo daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam mai suna abu ayyuba mutumin madina allah maɗaukakin sarki yadda da shi yana cewa tabbas manzon allah sallallahu alaihi wasallam a hajjinsa ta ban kwana ya haɗa sallar magariba da isha'i a muzdalifa wannan hadisi buhari ne ya rawaito shi an kuma karbo hadisi daga abdullahi dan umar allah maɗaukakin sarki yadda da su wato shi da mahaifin shi sayyidina umar abdullahi dan abdullahi dan umar yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci magarba da isha'i ne a lokaci guda a jam'u wato muzdalifa amma kowace amma kowace ɗaya daga cikinsu sai da aka yi mata ikama kafin a sallace ta sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi sallar nafila a tsakaninsu da kuma bayansu ba wannan hadisin ma Buhari ne ya rawaito shi to kuma kwana da yin sallar asuba a wannan wuri wato muzdalifa tilas ne sai dai raunana daga cikin mahajjata musulunci ya ba su damar suna iya riga sauran mahajjata barin wannan waje cikin dare bayan ɓacewar wata daga sararin samaniya saboda gudun cinkoson mutane an karɓo daga an nana aisha allah maɗaukacin sarki yadda da ita ta ce a daren wannan a daren kwanan muzdalifa kishiyarta mai suna sauda matar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yadda da ita ta nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata dama akan ta riga sauran mahajjata yin gaba domin barin domin barin domin barin wannan waje wato muzdalifa tun kafin cinkoson mutane sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata dama ta fara yin gaba tun kafin cinkoson mutane dama ita mace ce mai kiba da nauyin jiki mu kuma muka zauna a wajen har zuwa wayewar gari sa'an nan kuma Allah mai girma da ɗaukaka yana faɗa a cikin littafinsa inda yake cewa Fa'iza a afattum min arafatin fadhkurullaha inda al haram wato ma'ana bayan dungumowar daga tsayuwar arfa ku yi ta'ammatan Allah maɗaukakin sarki a daidai wajen dutsen da yake a a ƙarshen muzdalifa ya tabbata a hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi sallar asuba a wannan waje muzdalifa ya je ya hau kan dutsen da yake wannan waje sa'annan ya fuskanci alƙibla ya yi hamdala ga Allah maɗaukakin sarki wato ya ce alhamdulillah ya kuma yi kabbara wato Allahu akbar ya kuma yi hailala ya kuma kaɗaita Allah maɗaukakin sarki wato ma'ana shine Allah wato shine la ilaha illallah wahdahu la sharika ya kuma ta yin addu'a bai gushe ba yana ta yin haka har sai da gari ya yi haske sosai sannan ya ce ni dai na tsaya a nan amma ko ina a wannan waje muzdalifa wajen tsayawa ne ma'ana babu dole game da hawa kan dutsen da yake wannan waje balle har ya kai ga yin turereniya ko kuma ta da jijiyar wuya to da zarar gari ya waye to da zarar gari ya haske sosai sai kowane mahajjaci ya hada ina sa ina sa ya bar wannan waje tun kafin rana ta fito domin tafiya domin tafiya wajen jifa sa'annan kuma akwai buƙatar a tafi a tafi hanya ana yin talbiya wato labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi to duba da hadisin da suka ga duba da hadisan da suka gabata kuskure ne mahajjaci ya yi sallar magariba ko kuma ta isha ko kuma magariba da isha gaba ɗaya kan hanyarsa ta zuwa muzdalifa kamar yadda bayani ya gabata matukar dai mahajjacin ya tabbata zai isa muzdalifa dare bai raba hakanan kuma ba daidai ba ne mahajjaci ya jinkirta yin sallar magariba da isha'i har sai ya isa muzdalifa matukar ya tabbatar ba zai isa muzdalifa ɗin ba sai bayan dare ya riga ya raba sa'an nan in ban da raunana daga cikin mahajjata in ban da na daga cikin mahajjata da musulunci ya yi wa sauƙi a game da batun kwana a muzdalifa duk mahajjacin da bai kwana ba yana duk mahajjacin da bai kwana ba yanka ya kama shi matukar yana so ya yi hajji mai kyau to ana gafarta malam ina da tambaya idan gari ya waye ranar goma ga wata me ake buƙatar alhaji ya aikata wato ranar sallah ke to ayyukan da ake buƙatar alhaji da su a wannan ranar ayyuka ne guda hudu na farko dai jifa na biyu yankan hadaya na uku aski ko saisaye na hudu kuma dawafin ifada wato dawafin hajji an so ya aikata waɗannan ayyuka a jere kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ya aikata amma in bai in bai jeranta din ba babu laifi a kansa ya ga kuma siffar wato wannan jifa yadda ya kamata ya yi shi yayin da alhaji ya taho daga musdalifa a wannan safiya da tsakon kwaninsa guda bakwai waɗanda ya tsince su a hanyarsa daga musdalifa zuwa mina to zai zarce wurin jifa ba tare da ya tsaya a wani wuri ba kuma a wannan rana ana jifan babbar majefan nan ne kawai wato jamaratul aqaba ita kadai wato zai wuce ta farko ya wuce ta tsakiya har sai ya isa gun babban nan zai fuskanci majefar a yayin da zai sanya ka'aba ko kuma garin maka a gefen hagu ɗinsa garin ne kuma a gefen damansa amma idan cinkoson jama'a ya hana shi tsayawa a wannan gefe to ko ina ya tsaya ya yi jifan nan jifansa ya yi zai jefa tsakon kwanin nasa ne ɗaya bayan ɗaya yana mai yin kabbara wato ya ce Allahu akbar tare da kowace tsakuwa da ya jefa wato idan ya ɗauki tsakuwa ya jefa sai ce Allahu akbar a halin nan kuma yana da kyau ya zama yana mai kankan da kai tare da samun tsoron Allah domin kuwa a cikin ibada yake to ah, Allah saka malam da alheri abinda nake tambaya kuma na ji ana ta hadaya hadaya ko kuma yankashin ce hadayan nan ne hadaya dai ita ce dabbar da alhaji yakan yanka idan ta matuƙi yake yi ko koki Ali, wadda idan bai same ta ba kuma bai samu ta ba yake yin azumi goma a madadinta uku a lokacin da yake aikin hajjinsa bakwai kuma bayan ya koma garinsa kuma sharaɗinta mutum ya kasance mazaunin mutum ya kasance ba mazaunin harami ba ne kuma ita wannan hadaya tana iya saraya a kansa e, tana iya saraya a kan mahajjata idan ba su same ta ba kuma ba su samu kuɗin da za su saye ta ba amma dole ne su yi azumi goma a madadinta uku yayin da suke aikin hajjinsu bakwai kuma bayan sun koma garuruwansu su waɗannan su waɗannan uku za a iya yin su ko da a cikin kwanakin tashiriki ne wato sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga watan zulhajji hakanan ma zai iya yin su bayan ya yi harama da umara idan dama ya san ba zai iya yin hadayar ba kuma yana da damar yin su a jajjere ko ku a rarrabe amma ranar sallah ba zai yi ba ragowar bakon kuwa in ya koma garinsu sai ya yi su kuma su ma ɗin zai iya yin su a jejjere ko ku a rarrabe to akaramaka Allah Allah saka da alheri maganar hadayen nan fa tana buƙatar wani bayani domin kuwa yana da kyau alhaji ya ji waɗanne irin dabbobi ne ake yin wannan hadaya da su kuma shin suna da wasu sharuɗa Allah gabata ma Allah ta malam ga tambaya na'am wato haƙiƙa ah, an yi sosa inda yake kai kai domin kuwa waɗannan dabbobi suna da siffofi suna da shekaru kuma suna da alamu waɗanda lalle ne alhaji ya lura da su ba wai haka kawai kowace dabba zai je kama yanka kamar yadda zai yanka kowace dabba lokacin da zai yi suna ko abin da ya kama da haka ba don haka dabbobin da ake yin hadaya da su ma'ana yanka na tamattu'i ko kuma na kirani suna da shekarunsu na musamman da kuma siffofin da ya waje ba su siffanci da su da kuma siffofin da ya kamata su cika su sannan kuma lalle ne ya zamanto sun kubuta daga waɗansu aibobi irin na halitta gajerun waɗannan dabbobi kamar haka dabba ta farko wanda ya halatta a yi hadaya da ita shine raƙumi kuma lalle ne zamanto wannan raƙumin da za a yi hadaya da shi ya cika shekara biyar da haihuwa sannan kuma wajibi ne wato kada wannan raƙumi ya zama mai ido ɗaya ko ya zama gurgu ko ya zama ƙanjamamme ko kuma mara lafiya sosai dabba ta biyu kuwa ita ce taguwa wato ta matan raƙumi ita ma dai tana bin mijinta tilas ne ya zamanto ta cika shekara biyar sannan kuma ta kufuta daga waɗancan laifuffuka da aka ambata wato kar ta zama mai ido ɗaya ko mai kafa ɗaya ko kuma kanjamammiya ko mara lafiya dabba ta uku kuwa ita ce na daɗi goma wato saniya ita kuwa lalle ne zamanto ta cika shekara biyu ba shekara biyar ba kamar raƙumi da taguwa sannan ita ma lalle ne ya zamanto ta kubuta daga waɗancan laifuffuka dai da aka ambata a sama dabba ta hudu wato ainihin shi ne sa namijin saniya kenan shi ma yana bin matarsa lalle ne zamanto ya cika shekara biyu kuma ya zamanto wato mai lafiya bulbul da shi kada ya zamanto gurgu ko mai ido ɗaya ko mara lafiya ko kan jamammi na biyar kuwa shine ɗan akuya ko kuma tauri shi kuma lalle ne ya to ya shekara ɗaya alal aƙalla sannan kuma ya kubuta daga waɗancan aibubbuka da aka ambata dabba ta gaba kuwa ita ce akuya wato matar tauri ita ma sharaɗi ne to ta cika shekara ɗaya sannan kuma ta kubuta daga waɗancan aibubuka ta zamanto mai lafiya sosai kuma mai ƙaƙƙiya. na bakwai kuwa shine rago wanda shi rago wato ainihin mafi kankantan shekarunsa shine watanni guda shida idan har rago ya kai wata shida to ya kai munzalin da ya kamata za a iya yin hadaya da shi amma da sharaɗin ya zama mai lafiya kuma cikakke ƙosashe ta takwas ko ta ƙarshe ita ce tinkiya a tinkiyar nan wato lalle ne ya zamanto ita ma tana da lafiya sannan kuma wato ainihin ta kubuta daga waɗancan aibubbuka da kuma waɗancan laifofi to wurin yanka dai ko kuma hadaya shine wato ainihin mina ma'ana inda za a zauna wato inda aka zauna kafin aje a kafin aje rana arfa da kuma inda aka dawo wannan waje shine wajen yanka kuma alhamdulillah akwai guraren yanka kwata suna nan da yawa amma ya halatta a yi yanka a cikin garin makka da sauran cikin harami idan mutum ya yanka hadayarsa ba a cikin harami ba kamar a filin arfa to hadayarsa ba ta yi ba don haka sai ya sake kuma ranakun yanka hadaya su ne wato ainihin ranar sallah ba goma ga wata da ranar sha ɗaya ga wata da ranar sha biyu da kuma sha uku ga watan sallah kawai saboda haka duk wanda ya yi yanka kafin wannan rana a gane da kyau wanda duk ya kuskure yanka kafin waɗannan raneku ko kuma bayan waɗannan raneku to fa naman sadaka ne yanka amma ba ainihin wato hadaya ba don haka dai sai ya saki don haka lalle ne a kula da wannan domin wasu malamai suna ta da fatawa za a iya yin yanka tun ma mutum yana madina to wannan kuskure ne to Allah fita malam Allah ya saka da alheri sai dai <clears throat> za mu ga cewa a lokacin da alhazai suke wato ayyukan hajjinsu akwai wasu ofisoshi da akan buɗe ana karɓar wannan kuɗi na hadaya a madadin wato wani banki da hukumar wannan ƙasa ta sa kada alhaji ya ji tsoron ba da kuɗinsa idan ya gani cewa ba zai samu damar ya je kwatan nan ya yanka da kansa ba ya halatta ya bayar kuma irin abin nan da ake so a yi da wannan hadaya shi ne waɗannan mutane idan sun karɓi kuɗinsa suke yi da shi al'amari na gaba shi ne malam ya mana bayani menene kuma aikinmu na gaba bayan mun yi wannan wato hadaya ɗin aikinmu na gaba bayan wannan hadaya shi ne aski ko ko sai-sai. siffar wannan aski kuwa shi ne idan alhaji namiji ne zai aske kansa ne baki ɗaya ko kuma ya yi saisaye amma askin ya fi domin kuwa shi ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya gabatar gurin ambato inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa muhalliqina ru'usakum wa muqassirin wato ma'ana kuna masu aske kawunan da masu sese to Allah ya saka da alheri ah, malam nakan ga waɗansu alhazai musamman a wajen yin umara in sun gama umararsu ko kuma a can wajen filin jifa sai su samu almakashi su ɗan yayyanki wani ɓangaren gashinsu ma'ana su ba su yi aski kwalkwabo ba kuma su ba su yi saisaye na kansu gaba ɗaya ba to shin ko wannan ya isar ma ga ainihin wato alhaji ko kuma yaya al'amarin yake to shi dai aski kamar yadda yake sunna ne na annabi sallallahu alaihi wasallama aikin haji wajibi ne wannan aski ko sai-sai da za a yi ya zama an ga mai kai da shi baki daya ba tare da an baro wani bangare ba taba shi ba amma idan mace ce to za ta tattara gashin kanta ne sannan ta yanki gwargwadon yankan yatsa wato ba ta askin kwalkwabo hakanan kuma ba ta yin sai na sai dukkan gashin kanta to idan mutum ya aikata waɗannan abubuwa da suka gabata wato ya yi jifa ya yi hadaya ya yi aski to ya samu damar warware tufafinsa na ihrami kuma duk abin da aka haramta masa da saboda shiga halin ihrami to ya halatta gare shi banda saduwa da iyali wannan shi ake ce ma wato karamar warwarewa daga ihrami to malam ban dai mance ba a bayanin ka da zo mana bayanin cewa ayyukan da zamu yi a wannan rana ko guda hudu ne a wannan rana ta arfa wato rana ayyukan da zamu yi a wannan rana ta arfa guda hudu ne wa'annan ayyuka su ne aski da su ne jifa da yankan hadaya da aski da kuma da kuma dawafi to ka mana bayanin ukun nan naji bayanin su kuma na gamsu sai dai tambaya ta yanzu shi wannan dawafil ifada yaya ake yin shi to shi dai dawafin ifada rukuni ne cikin ayyukan haji alhaji zai aikata shi a wannan rana ta goma ga wata kuma yana da kyau kada alhaji ya bari rana ta faɗi bai yi wannan dawafi ba kuma ana yin sa ne zagaye bakwai tafiya kawai ba tare da sassarfa ba irin wadda ta gabata a tsawafin umara ko kuma tsawafin kudumi idan mutum yana aikin tamattu'i ne to bayan ya yi wannan tsawafi zai yi sa'ayi wato tsakanin safa da marwa domin kuwa sa'ayinsa na farko na umara ne don haka wajibi ne ya yi wani daban na hajinsa amma idan mai ifradi ne ko kira ne to idan ya gama cewa ya yi sa'ayi bayan tsawafin kudumi to zai sake to ba zai sake yin wani sa'ayin ba na farkon ya wadatar masa amma idan tsawafi kawai yayi a farko bai hada da sa'ayin da sa'ayi ba to wajibi ne a kansa wato yayi wannan sa'ayi yanzu domin hajjin sa ba zai cika ba sai da shi kamar yadda ya tabbata a karantarwa da kuma aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan alhaji ya gama wannan tsawafi da sa'ayi to ya fita kenan daga dukkan wani kaidi na ihrami wato ya yi babbar warwarewa kenan ya halatta gare shi abubuwan da da aka haramta masa hadda saduwa da iyalinsa in yana tare da ita waɗannan su ne ayyukan da ake buƙatar alhaji da ya aikata su a wannan rana ta goma ga wata kamar yadda muka faɗa waɗannan abubuwa guda uku. kuma kamar yadda ya gabata ana jera waɗannan ayyuka ne bisa wannan tsari amma idan alhaji bai samu dama ba to babu komai amma kuma a lura a lura da cewa ayyukan wannan rana kuma a cikin wannan ranar su ne kawai ya halatta ko ake ganin babu laifi idan ba a samu jerin tafiɗin ba wato ko mutum bayan ya yi jifa ko ya gabatar da aski akan hadaya ko ya gabatar da tsawafi akan wato aski da makamancin wannan a cikin waɗannan da ayyuka guda hudu to shine kawai ake cewa babu laifi ba amma ba a nufin cewa a gabatar da ɗaya daga cikin ayyukan nan guda hudu kafin ranar fatan wato ba a yin ɗaya daga cikin waɗannan wato ko jifa ko yanka ko aski ko tsawafin ifada sai a wannan rana ta goma don haka ba a yin yanka ba a yanka hadaya kafin ranar goma ga wata kamar yadda mutum ba zai yi aski ba a ranar arfa malam Allah madaukakin sarki ya saka da alheri to amma malam muna bi mutane malama suna mana bayanin cewa wannan dawasi idan mun yi shi da sa'ayi wato dawafin ifada malama suna mana bayanin cewa idan mun gama shi za mu sake komawa mina kuma mai zaman kwanaki uku wato su ne ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku to wa'annan zama da wannan zama da za mu je mu a cikin wa'annan kwanaki me ake so mu alhaji ya aikata a cikin su na wato bayan alhaji ya kammala waɗannan ayyuka nasa na rana ta goma ga wata wato ranar babbar sallah wajibi ne a kansa ya koma mina ya kwana ranakun sha ɗaya da sha biyu a can in kuma ya samu dama mafi lada hadda na sha uku domin yin jifa bayan nan ya iya komawa makka a ranar sha biyu ga wata sai dai kamar da ya gabata an fi so ya jinkirta har ya zuwa kashi gari wato ranar sha uku ga wata bayan rana ta yi zawali wato lokacin sallar a zahar ya shiga kenan سيدي ya je ya yi jifa daga nan sai ya zarce zuwa makka domin yana cewa فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى معنى وان دي تقيتا أقوانا بيو توباب لي في أكنسا حكا نما وان دي جنكرتا وتعني هل يزوى رانا شاء matukar wato ainihin ya yi haka din ne don jin tsoron Allah da kuma neman yardarsa Bukhari a suratul baqara kenan aya ta ɗari biyu da uku to ga wata faɗakarwa abin da ake nufi da kwana a Minna shine mutum ya lazumci zama a cikin shemar su ta mina tun daga faɗuwar rana har zuwa huduwar alfijir ko da yake ba wai ana nufin cewa mutum ba zai fita ko ina ba A'a, abin nufi dai shine maniyyaci ya tabbatar da cewa bai fita daga iyakar mina ba har ya gama kwanakinsa guda biyu ko uku kuma ita minan nan tana da iyakoki wanda idan har maniyyaci ya lura da kyau zai ga waɗansu manya-manyan allanan ƙarfi wanda ainihin wato aka rubuta da larabci da kuma turanci cewa wannan shine farkon mina wannan kuma shine ƙarshen mina saboda haka baya halatta ga maniyaci ya kwana a wajen wannan alamu masu nuna farko ko kuma iyakar mina din lallai ne zamanto a cikinsu a lokacin da yake kwanakinsa na mina kamar yadda hadisin umar radiyallahu anhu ya gabata to ga waɗansu abubuwa da alhaji ya kamata ya yi a ainihin zamansa na mina abin da kai ne mutum ya zauna ya mai da wannan ainihin zama na mina dandali na hira da ainihin wato kecere ni da kore a daka da abin da ya kama da haka kamar yadda duk wanda ya saba zuwa wannan waje zai ga ainihin wato alhazai suna yi wannan waje Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin sanya a zauna ne saboda waɗansu dalilai ga su zai dinga yin kabbarori bayan kowace sallah ta farilla tun daga sallar azahar ta ranar goma ga wata har zuwa sallar asuba ta ranar sha uku ga wata wannan kuma hukunci ya game ko da ainihin wanda ma baya zaman mina zai waɗannan kaburbari saboda muhimmancinsu da kuma ladansu yadda ake waɗannan kaburbari ko shine mutum zai ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd abu na biyu wajibi ne ga alhaji ya lazumci ayyukan da'a da na alheri a zaman sanamina da kuma kowane lokaci kamar kiyaye salloli a cikin jama'a kuma a kan lokaci da kuma yin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin ayyukansa da ɗabi'unsa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni a cikin alƙur'aninsa mai girma abu na uku shine yawan yin addu'o'i a waɗannan ranaku na mina addu'o'in alkhairi mutum ga kansa da 'yan uwansa da kuma ainihin sauran musulmi baki ɗaya abu na hudu shine yin umarni da kyakkyawan aiki tare da hani da mummunan aiki wannan abu ne wanda yake kan kowane musulmi daidai gwargwadon iliminsa don haka ba ainihin wato zaman lafiya ba ne kaga ana saban Allah ka ce kai ba ruwanka ka yi nasiha bisa hikima da kuma kyakkyawan lafazi domin a gudu tare a tsira tare abu na biyar shine tambayar malamai akan duk wani abu da ya shiga duhu kada mutum ya yi ainihin wato a bisa jahilci sannan abu na shida shine nisantar yin aiki da ka ma'ana ba tare da ilimi ba ko kuma sanin hukunci na bakwai shine mutum ya yi ƙoƙari ya ga ya kiyaye cakuduwa tsakaninsa da mata Cakuɗuwa maza da mata a halin wannan zama wayo wanda ainihin wato mutum zai kuka da hawaye saboda ainihin yadda waɗansu alhazai waɗanda shaidan ya wanke musu hannu a ka suke yi inda ainihin kai ka ce ko dai a fi wato ainihin a sabon gari suke ko kuma ainihin a wazahed don haka lallai ne mutum ya guji fushin Allah wato ma'ana mutum ya zo ƙasar Allah ya saba wa Allah ɗin ya yi abin da ya ga dama don haka wajibi ne a kiyaye alfarmar wannan waje a kuma ainihin wato kiyaye shi a kuɗuwar maza da mata sannan mutum ya bar jayayya da ta da husuma kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani a cikin alƙur'aninsa mai girma to yan wa alhazai wannan a takaice kenan waɗannan ayyuka da muka ji saboda ƙurewar lokaci akwai yana da muhimmanci mu gabatar da ɗan wani faɗakarwa akan abin da ya shafi ziyara zuwa madina wanda take sunna duk da dai ba ta cikin abubuwan da aka sharɗanta na aikin haji idan alhaji ya zo madina akwai wasu wurare guda biyar da ake bukatar ya ziyarce su su ne sunna ta annabi sallallahu alaihi da karantarwarsa ta zo mana da a ziyarce su na farko shine masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda idan mutum ya go abin da ake babban abin da ake so a wurinsa shine ya samu ya salla a ciki kuma a rayuwarsa ta zaman madina gaba daya a wannan kwanaki ya zama kullum yana samun farilla idan ya zo farkon abin da zai yi ya shiga wannan masallaci ya samu ya salla raka'a biyu in ya samu dama a cikin rauba in bai samu dama ba duk inda ya samu yayi shikenan kuma yana dama ya roki Allah madaukaki abin da yake so wannan sallah a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa wato tafi sallah a wani masallaci wanda ba shi ba wato sau dubu bayan wannan idan mutum ya gama ya yi sallah a wannan masallaci an sunnanta masa ya matsa kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ziyara wanda kuma ba wani abu ake faɗa a wurin ba ba ana roƙar annabi sallallahu alaihi wasallama wani abu bane amma ana yin sallama ne gare shi a matsa daidai inda yake inda wannan kabari yake a ce assalamu alayka ayyuhan nabi a matsa gaba kuma inda wato kabarin sayyidina umar yake shi ma wato sayyidina abubakar yake a faɗi assalamu alayka ayyuhan abubakar as-siddiq sannan kuma a matsa kaɗan inda sayyidina umar yake assalamu alayka ya umar al-faruq in mutum yayi wannan shikenan ba ka roƙar ɗaya daga cikin su wani abu wannan shi ake ce ziyara sai ka wuce addu'a ma an fi so ka dawo cikin masallaci ka yi ba sai a wurin ba sannan a wuri nan uku na ziyara shine kana sai ka fita zuwa baki wato makabartan wato madina inda anan ne aka binne sahabbai daga wato da daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa idan mutum ya je shi ma addu'a zai yi musu ba zai roƙa a gunsu bane ma'ana irin sallamar da ta zo a sunnar annabi sallallahu alaihi wa cewa assalamu alaikum أهل, أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية in mutum ya faɗi wannan shi ke nan abin da ake so amma ba zai roƙi wanda yake cikin wannan kabari ya wane yi min kaza ba ko kuma ya ce zai aiko da wata takarda a ba wani kamar wanda ya da wasu kan aiko da takarda a biyu annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuskure ne wuri na hudu sai ya tafi kuba idan ya je kuba ya samu ya raka a biyu nafila wannan daidai take da umra kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wuri na biyar kuma ya samu ya tafi uhudu shi ma ya je wannan ziyara wato wanda yake kaburka ne na shahidai da suka rasu akwai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wajen mutum 70 da suka mutu a lokacin yakin uhud shi kuma ya irin addu'an nan da ya a babbaki'a wato sallama kawai in ya gama wannan shikenan waɗannan wurare biyar su ne aka shar'anta mutum ya ziyarce su baya cikin wuraren ziyara wato ko wuraren da ake ce musabba a masajid wannan sunna bata zo da su ba ko kuma mutum ya ce wato zai kama yawo cikin gari ya ta yin wasu abubuwan da ba su ne suka kawo shi ba mutum ya samu ya ta wato ibada shi ya fi masa alheri kuma sannan yana daga cikin abubuwa da ya kamata alhazai su kula da su a rika ɗabi'u masu kyau a madina gari ne da annabin allah yake ciki a rika ɗabi'u masu kyau musamman daga cikin abubuwan da za a ga mutane suna yin abin kunya wato tsugunawa ko ina ana yin tsari a gefen titi wannan bai kamata ba akwai wurare da aka keɓe domin mutum ya aikata irin waɗannan abubuwa sai ya ƙoƙari ya nisance su a ƙarshe muna fata Allah maɗaukaki ya karɓa mana ayyukanmu baki ɗaya ya kuma mai da alhazai gidansu baki ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين بين هكا أمواء الأمر المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مني يوى الهزي بركة لزوع وأن أسامي البركة من الأجي دومين سوكي فرع لند ألا مدوكة سنسلكي وجبت مصر da kuma fatan Allah madaukakin sarki ya karɓar musu da mu baki ɗaya kyawawan ayyukan mu Allah kuma ya kankare mana munana ya kuma mai da su gidajen su lafiya baki ɗaya. to aikin sani aikin hajji wani abu ne mai wahalar gaske musamman ga wanda bai taɓa yi ba saboda haka yana buƙatar faɗakarwa da tunatarwa da karantarwa da ilmantarwa don haka ne muka yanke shawarar gabatar da waɗannan nasihohi ga 'yan uwa alhazai wala Allah su zamanto kamar jagora a gare su don haka <clears throat> muna fatan da abin da za a yi kokari matuƙa a ga an yi shi yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar ya kuma karantar domin ta haka ne kawai kwalliya za ta biya kuɗin sabulu saboda dukkanin abin da mutum ya yi matuƙar babu umarnin Allah a kai da kuma karantarwar manzo to fa yayi gini ne bisa tubalin toka Allah kiyaye don haka a yanzu za mu yi shimfiɗa da abubuwan da yake wato suke muhimmai da kowane alhaji ya lura da su waɗanda za su iya zamantowa su ne tsani wajen karɓar wannan aikin hajji da ma kuma sauran ayyuka na ibada baki ɗaya waɗannan abubuwa da za su sanya aikin alhaji ko hajiya ya zamanto karɓaɓɓe a wajen Allah subhanahu wa ta'ala su ne kamar haka na farko ya kamata ka sani ya ɗan uwa alhaji wajibi ne ta tsaftace zuciyarka daga duk wani abu mai suna shirka Abin da ake nufi da shirka kuwa shine haɗa Allah da wani cikin bauta saboda dalilai ko kuma abubuwa guda biyu na farko domin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya halicce ni ya halicce ka ya rene ni ya rene ka tun kana ciki har ka girma ka yi hankali ya baka ci da sha da arzikin da har ka samu wannan babbar dama ta yin aikin hajji damar da miliyoyin mutane ke fatan su samu amma Allah subhanahu wa ta'ala bai ba su ba don haka ya wajaba ka tuna lafiyarka da rayuwarka duka kana hannun ubangiji madaukakin sarki saboda ka shi kadai ya kamata ka bautawa kada ka kuskura ka karkatar da wani aikin bauta ga waninsa domin yin haka fita ne daga hanya madaidaiciya abu na biyu sannan kuma wajibi ne ka sani cewar ita shirka wato haɗa Allah da wani a cikin bauta abu ne mai rushe ayyuka duk girmansu kuma komai wahalar da mai wannan aikin ya sha saboda Allah maɗaukakin sarki yana cewa ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ma'ana kuma hakika an yi maka wahayi kuma anyi yi wahayi ga waɗanda suka gabace ka daga manzanni lallai har idan ka kuskura ka hada Allah da wani cikin bauta to hakika aikinka zai rushe sannan kuma ka zamanto cikin tababu wal iyadu wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ake gaya wannan magana ballantana kuma ni ko kai fararen hula abubuwa na biyu shine kai matukar kokarin tsaftace zuciyarka daga duk wata mummunar manufa kamar mai zuwa aikin haji wai dan kawai a ce masa alhaji saboda Allah yana cewa faman kana yarju faman kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura ma'ana wanda duk yake nufin duniya da aikinsa to Allah ce za mu gaggauto masa da abin da muka so a wannan duniyar sa'annan mu sanya masa jahannama yana mai konuwa da ita yana abin zargi kuma abin wato wulakantacci to Allah kiyaye na uku ka kokarta ga cewar aikinka ya zama nagari domin Allah yana cewa فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ma'ana wanda duk yake fatan kyakkyawar saduwa da ubangijinsa gobe kiyama to lalle ne yayi aiki aiki nagari kuma kada ya haɗa kowa da Allah a cikin bautarsa aiki na zama nagari ne kuwa idan har an samu waɗansu sharaɗai a cikinsa guda biyu sharaɗi na farko shine a yi wannan aikin dan Allah kuma dan neman yardar Allah sharaɗi na biyu shine a yi daidai da yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar kuma ya karantar saboda shine ɗan aiki daga Allah don haka dan uwa alhaji ka yi matukar ƙoƙari ka nisanci duk wata bid'a ma'ana abin da bai da asali a cikin addini da ayyukan da kasancewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai aikata su ba kuma bai koyar da al'ummarsa su ba idan kai haka insha Allahu aikinka zai zama karɓaɓɓe da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dacewa. Gafata malam menene hukuncin wannan aikin hajji ne da mutane suke ta kokarin sai sun zo kuma shin yana da wasu sharuɗa ne na'am <clears throat> aikin hajji dai farilla ne Shi ne rukuni na biyar daga rukunai wato na musulunci kuma wajibcinsa baya hawa kan mutum sai da sharuɗai wato ga su za mu ambata na farko dai musulunci wato haji baya wajaba kan mutum sai idan shi musulmi ne na biyu hankali na uku balaga na hudu yanci wato bawa baya wajaba a kansa ya aikin haji na biyar kuma shine samun iko shi ne mutum ya samu ikon hajji da guzurin da zai ishe shi zuwa da dawowa ba tare da ya sanya kansa a cikin wani kunci ba ko kuma ta hanyar sarrafar da wato haƙƙin waɗanda fiye da su ya rataya a kansa ba kuma wanda zai ishe shi bayan ya biya bukatunsa na ci da sha da aure da kuma mazauni yana daga cikin waɗannan sharuɗa mace ta zamo tana da muharrami wanda zai tafi tare da ita domin kuwa hajji baya wajaba akan matar da ba ta da muharrami wanda zai tafi tare da ita domin haramun ne ga mace ta yi tafiya ga hajji ko waninsa ba da muharrami ba dalili kuwa shine hadisin abdullahi ibn abbas wanda ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi khutba yana cewa kada mutum ya kadaita da mace sai tare da ita akwai muharrami kuma kada mace ta yi tafiya sai tare da wato muharrami sai wani mutum ya miƙe ya ce ya manzan Allah matata ta fita hajji ni kuma ga shi na rubuta kaina a cikin masu fita yaƙi sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce da shi tafi kai hajji tare da matarka bukhari da muslim suka rubuta wannan hadisi wannan hukunci wajibi ne ko da kuwa matar ta zama tsohuwa ce kuma ko da an haɗa ta tare da jama'a ta mutane dole ta zamo tare da ita ya zama tare da ita akwai muharrami ko mijinta su wane ne muharraman nan ga su zamu ji na farko dai uba ko kaka na wajen uwa ko na wajen uba na biyu ɗa ko jika wato ɗan da ita matar ta haifa ko kuma jikanta wanda ɗanta ko yarta ya haifa na uku ‘yan uwa shaƙiƙai ko waɗanda suke uba ɗaya ko waɗanda suke uwa ɗaya na hudu yayye da ƙannen mahaifi wato babbanni kenan na biyar kuma yayye da ƙannen mahaifiya wato innoni ko gwagwanni na shidda ‘ya'yan yayye maza ko mata da ‘ya'yan ƙanne maza ko mata na bakwai kuma ‘ya'yan mijin matar da jikokinsa na takwas mahaifin mijin matar ko kakansa na tara kuma mazajen 'ya'yan matar 'ya'yan ita wannan mata wato mazajen 'ya'yanta na aure da kuma mazajen jikokinta sannan na goma mazajen uwar matar da mazajen kakanninta mata waɗannan sharuɗa dole ne sai sun cika sannan haji yake waje ba to Allah ya ba mu dacewa malam da mun ji bayanin sharɗan haji shin menene miƙati ne kuma daga ina ake fara ɗaukan aikin haji na abin da ake nufi da miƙati shine lokaci ko bigiran da bai halatta ga maniyacin aikin hajji ko umara ya ƙetare shi ba tare da yin harama ba umara dai ba ta da miƙatin lokaci a koyaushe mutum ya yi niyya zai iya yin umara hajji yana da miƙatin lokaci shine wanda ya zo a cikin faɗin allah maɗaukakin sarki inda yake cewa alhajju ashhurun ma'lumat ma'ana shi hajji watanni ne sanannu waɗannan watanni su ne shawwal da zulƙida da goma ga zulhajji ana harama da aikin hajji a cikin waɗannan watanni yin harama kafin su makaruhi ne ga wuraren da ake ga wuraren da aka sanya su miƙati manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ƙayyade miƙati guda biyar da mai niyyar aikin hajji ko umara zai yi harama daga gare su su ne na farko dai zulhulaifa Wanda ake cewa abiyar ali shi ne miƙatin mutanen madina da wanda ya biyo ta madina kafin ya isa maka miƙati na biyu shine miƙatin juhfa wani tsohon gari wani tsohon gari ne nisan kamar nisan kamar kilomita 100 wannan gari ya tashi yanzu ana yin harama daga garin da ke daura da shi wanda ake cewa Rabi'u. tare da cewa a yanzu a jufan an gina masallacin miƙati kamar na miƙatin mutanen madina wannan miƙati na jufa shine miƙatin mutanen afirka ta yamma da ta arewa da masar da siriya da waɗanda suka biyo ta hanyarsu miƙati na uku shine ƙarnin manazi wanda a yanzu ana ce masa alsai wannan shine miƙatin mutanen najidu da gabashin saudi Arabiya. miƙati na hudu shine yalamlam wannan miƙatin mutanen yaman kenan miƙati na biyar shine za ta irke wannan shine miƙatin mutanen iraki to waɗanda garin suke tsakanin miƙati da maka to miƙatin su shine mahallin da suke mutanen maka kuwa miƙatin su shine cikin birnin maka sai dai a aikin umara za su fita mafi kusancin ƙetaren harami gare su wanda shine tan'im masallacin aisha allah maɗaukakin sarki yadda da ita baya halatta ga maniyacin aikin haji ko umara ya ƙetare miƙatinsa ba tare da yayi niyya ba idan yayi haka ya wajaba akan sa yayi yanka idan ba shi da halin yayi idan ba shi da hali to yayi azumi goma a bisa ga maganar malamai mafi jayi. saboda haka wanda ya zamanto a cikin jirgin sama ko jirgin ruwa yana wajaba a kansa idan ya zo daidai da inda ya dace da miƙatinsa ya yi harama sai yayi sai yayi tanadin tufafin ihrami yayi shirin shiga cikin wannan ibada tun kafin ya iso miƙati idan ya zo daidai da shi idan ya zo daidai da miƙatin sai yayi niyya ya ce labbaika a nan take kamar mutanenmu na afirka miƙatinsu da ya daidaita da jufa a cikin tekun bahar mali yake a yanzu to saboda haka sai ya nemi saboda haka sai ya nemi masu tuƙa masu tuka jirgin sama ko ko jirgin ruwa su sanar da shi daga an zo sai yayi harama baya halatta jinkirta yin harama har sai an sauka a garin jidda domin yin haka ƙetar haddin allah maɗaukakin sarki ne allah maɗaukakin sarki kuma yana cewa wanda ya ƙetare haddin allah to hakika ya zalunci kanshi hakanan kuma yake cewa wanda ya saba wa allah maɗaukakin sarki da manzansa ya kuma ƙetare haddodinsa to zai sa shi a cikin wuta yana mai dawwama a cikin ta, kuma akwai azaba mai wulakantawa a gare shi Allah maɗaukakin sarki ya kare to wanda ya ƙetare miƙatin ba da niyyar aikin haji ko umara ba sannan daga baya niyyar aikin haji ko umara to sai yayi niyya daga inda ya yi azama daga inda yayi azama akan niyyar akan niyyar wannan ibada domin a domin domin ai domin a cikin hadisin bin Abdullahi bin Abbas Allah madaukakin sarki yadda da shi yana cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce wanda ya koma bayan miƙati to miƙatinsa daga inda yayi niyya ne wanda ya ƙetare miƙati yana nufin zuwa maka ba da niyyar hajji ko umara ba sai dai domin ziyarar dan uwa ko zuwa asibiti ko ciniki da sauransu to ba wajibi ne akan sai harama ba idan ya riga ya taɓa yin aikin hajjin farilla sai dai an fi so ga duk wanda ya ƙetare yana nufin shiga maka kada ya ƙetare ba tare da yin harama ba ba tare da yin harama da umara ko hajji ba idan a cikin watanninsa ne don ya samu ladan ibada ya kuma fita daga saɓanin malamai to akar makallahu wai shi wannan aikin hajji nau'i iri ɗaya ne kuma ko idan an zo ɗaukar niyyarsa irin niyya ɗaya ake ɗauka ko ko yaya abin yake ne to na'am ah, <clears throat> Allah dai bisa falalarsa da saukinsa da ya sanya mana abu kwaya daya yadda ainihin wato zai zamanto wani zai iya wani ba zai iya ba don haka komai na shari'a akwai sauki a ciki saboda haka aikin hajji ba nau'i iri ɗaya ba ne yana da nau'o'i kala-kala har guda uku wanda mutum ya ga dama kuma ya fi masa sauƙi. sai ya yi ko da yake wani ya fi wani falala a cikinsu kamar yadda za mu yi bayani insha Allah nau'i na farko shine wanda ake kira tamattu'i wanda za a yi tamattu'i da umara zuwa aikin hajji yadda bayanin sai yake kuwa shine mutum ne haramar umara ita kadai a cikin watannin aikin hajji waɗanda aka ambata a baya wato shawwal da zulqa'ida da kuma kwana goma shawwal da zulqa'ida da waɗancan kwanaki goma kafin lokaci ya kore idan ya yi niyya da wannan umara ya zo ya yi ɗawafinta da sa'ayinta ya kuma yi aski ya kuma fita daga ihrami to zai zauna har sai lokacin zuwa mina wato ranar takwas ga watan zulhijja a ranar da ake kira da ranar tarwiya sannan ya sake ɗaura haramar aikin hajji wannan shine hajjin tamattu'i ma'anar tamattu'i shine wannan ɗan jin daɗin da mutum zai yi tsakanin yin umara da kuma aikin hajji an ba shi damar ya yi abubuwan da aka haramta masa a da wannan shine ma'anar tamattu'i hajji na biyu shine wanda ake kira qiran shi ko bayaninsa shine alhaji zai yi haramar umara da hajji gaba ɗaya ya gwamutsa su ko kuma ya yi haramar umara da farko sa'annan ya shigar da aikin hajji a cikinta kafin ya fara dawafin umara idan ya isa makka sai ya yi dawafin kudum wato dawafin gaisuwa sannan sa'ayi tsakanin safa da marwa shauɗi guda bakwai wato zagaye bakwai kenan wannan sa'ayi da ya yi ya isar masa ga sa'ayinsa na umara da kuma aikin hajji gaba ɗaya don haka in hajji ta zo ba sai ya sake yin sa'ayi ba in dai har ya riga ya yi sannan ya ci gaba da zama a cikin ihraminsa har sai ranar takwas ga watan zulhijja wato ranar tarwiya shi kan ba a bashi damar ya cire ba tunda ba mai tamattu'i ba ne don haka in wannan rana ta zo ta ranar tarwiya zai fita zuwa mina ba tare da sake yin sa wato dai ranar sallah zai fita daga ihraminsa na umara da hajji gaba ɗaya <clears throat> kuma a wannan hali alhaji ya iya jinkirtar da sa'ayinsa daga tsawafil qudum zuwa tsawafil hajji musamman idan shigarsa makka ya zamanto a ƙurarren lokaci kuma ya ji tsoron kada aikin hajji ya kubuce masa idan ya shagaltu da yin sa'ayi nau'i na uku na aikin hajji shine wanda ake kira ifrad bayaninsa ko shine alhaji ya yi haramar hajji shi kadai wato ba tare da umara ba yayin da ya isa makka sai ya yi tsawafil qudum ya yi sa'ayinsa na hajji ya kuma ci gaba da zama a cikin ihramunsa har sai ranar sallah ya fita daga cikin ihramunsa kenan shi ma mai ifradi ya iya jinkirta sa'ayinsa daga tsawafil qudum zuwa tsawafil hajji kamar yadda yake ga mai karani da wannan bayani ne zai bayyana cewa aikin mai ifradi da na mai kirani iri ɗaya ne sai dai shi mai kirani hadaya ta wajaba a gare shi haka ma mai hajjin tamattu'i mafi falalar waɗannan nau'o'i guda uku da aka ambata shine na farko wato tamattu'i saboda da shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbansa ya kuma kwaɗaitar da su a kansa har ma ya umarce su da su juyar da niyyar su daga hajji zuwa umara saboda ya zamanto ta matu'i to gafa ta malam na ji bayanin nau'o'in aikin hajji to amma abin da ban gane ba har yanzu shin shi wannan shi wannan ihrami yana da wasu ladiba ne da kuma wasu fannoni ko koyane ne eh kwarai da gaske abin da ake nufi dai da ihrami shine niyyar shiga cikin aikin haji ko umara da cuɗanya da shi sunonin ihrami kuma suna da dama ga wasu daga cikinsu na farko yin wanka kamar wankan janaba ko da kuwa mace mai haila ce saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarci asma'u matar sayyidina abubakar ta yi yayin da ta haihu Abdul Hulaifa a hajjin bankwana yake ce mata ki yi wanka ki yi kunzugu da wani yanki sannan ki harama na biyu shafa turare a jikinsa da gemunsa da kansa aisha Allah yarda da ita ta ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya yi nufin yin ihrami yana sa mafi kyawun turaren da ya samu sannan nakan ga farin turaren miski a kansa da gashinsa na uku namiji zai sa gyauto da mayafi ya cire duk waɗansu kaya waɗanda ba su ba an so su ma su zama farare amma in bai samu fari ba ya sa kowane launi mace kuwa za ta iya sanya kowanne irin tufafin sai dai ta kiyaye ka'idojin shari'a kada ta sa kayan da yake matsatse ne mai bayyana siffar wato jikinta kada kuma ta bayyana adanta kada ta sa safar hannu sai dai babu laifi wato gare ta da saki mayafinta wato ta rufe fuskarta in ta zo wajen maza na hudu yin sallah ta farilla in lokacin ya dace da farilla ma'ana idan lokacin ya dace da sallar farilla idan kuma ba haka ba to yayi sallah a biyu yana nufin nafila domin kuma dan Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi harama wato yayi harama ne bayan sallah kuma yace mala'ika jibril ya zo mini ya ce kai sallah a wannan kwararo mai albarka wato wadil aqiq inda ce yake sannan ka ce um-, ka ce umra a cikin haji bukhari ya rawaito wannan hadisi na biyar yin harama wato ɗaura niyyar harama idan ya yi niyyar ta matu'i ne to zai ce ne labbaika umrata ka umrata wato idan ya yi niyyar ta matu'i abin da zai faɗa kenan idan kuma ya yi niyyar yin kirani ne to sai ya ce ka umratan wa hajjar hajja ka umratan wa hajjar. wannan ina nanatawa don a kiyaye amma sau ɗaya ake faɗa sau ɗaya idan mutum ya faɗa ya isa idan kuma ya yi niyyar ifradi ne sai ya ce ka hajjar zai yi haka ne bayan ya yi sallah sannan ya lazimci yin talbiya ga kuma siffarta ya rika cewa labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak ma'anarsa shine amsawa gare ka ya Allah da tsayuwa akan da'arka wato yana amsa kiran da Allah madaukaki ya umarci annabi Ibrahim yayi ga mutane kansu zo haji sunna ga maza shine su ɗaukaka murya da tarbiyya amma mace ba za ta ɗaukaka muryarta ba ana so mani ya yawaita yin wannan talbiya musamman yayin da halin tafiyarsa ya canza kamar idan ya hau tudu ko ya yi gangara ko makamancin haka zai ci gaba da yin talbiya har sai ya ga ɗakin ka'aba ma'ana ya shigo masallaci mai alfarma lokacin da zai fara dawaki dawafi eh, yana ganin ka'aba sai ya dakatar da yin wannan wato talbiya a lokacin da wato a lokacin haji kuwa wato zai yi ta yin wannan talbiya wato har ya zo ma'ana har ya zo har sai ya zo zai yi jifar ranar babbar sallah ma'ana zai ci gaba yin talbiya ba zai yanke ta ba har sai ranar wato babbar sallah lokacin da zai jifa na to malam Allah saka da alheri to tunda mun ji bayanin sunnonin aikin hajji da abubuwan da ake so mai ihrami yayi shin ko akwai waɗansu abubuwa kuma da suka haramta ga mai yin hajji ko umara ya aikata su na'am akwai abubuwan da suka haramta ga mai yin ga wanda ya niyyar aikin hajji ko umara ya aikata su waɗannan abubuwa su ne kamar haka na farko gusar da gashin kai ta hanyar aski ko saisaye saboda faɗar Allah Madaukakin sarki inda yake cewa kada ku aske kawunanku har sai hadaya ta kai wurinta wato wato wurin da za a yanka ta shine mina haka nan baya halatta ga wanda ya niyyar aikin hajji ko umara ya gusar da kowane irin gashi da ke jikinsa kamar gashin hammata ko na mara da dai makamantansu abu na biyu shine yanke farce ko kuma gutsure shi babu bambanci tsakanin farcen hannu da na kafa sai dai idan farcen mutum ya karye kuma bai faɗi ba yana lilo ya zama yana cutar da shi kamar fami to babu laifi idan ya yanke gwargwadon wanda yake cutar da shi din kuma babu komai a kansa abu na uku shine shafa turare a shafa turare a tufafi bayan an yi harama ko kuma a jiki ko a ko a waninsa inda dai zai sadu da jiki kamar yadda baya halatta mai harama ya sha ya turare da gangan ko ya sanya shi a cikin shayi ko kuma abinci kuma ba zai yi amfani da sabulun da aka cakuɗa da tudare ba idan dai kanshin idan dai kanshin yana bayyana abu na hudu shine aure wato duk wanda ya harama to ba zai yi aure ba a cikin wannan hali kuma baya halatta ya nemi auren a wannan hali kuma idan mace ce to ba za a aurar da ita ba abu na biyar shine rungumar mace ko sumbatarta ko shafarta da sha'awa saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki inda yake cewa duk wanda ya yi niyyar hajji to babu yi babu yin rafasu haka nan babu yin fasikanci kuma babu jayayya a lokacin aikin hajji rafasu shine jima'i da abin da ke kaiwa gare shi saboda haka duk abin da ke kai mutum zuwa ga jima'i baya halatta kamar su wasa da mace ko sumbatarta ko yi mata fari ko yi mata fari da ido ko yi mata dogon kallo kuma ita matar baya halatta gare ta da ba da kanta ga mijinta a wannan hali abu na shida shine jima'i wanda duk yayi jima'i kafin tsayuwar arfa to hajjinsa ya ɓaci kuma wajibi ne a kansa ya yi fidiya sannan ya sake yin aikin hajji a wata shekara kuma hakanan wajibi ne kuma hakanan ya wajaba ya ci gaba da sauran ayyukan wannan hajji ɓacacce wannan shine hukuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yayi jima'i bayan yayi aski kafin ya yi dawafin ranar sallah to hajjinsa ya inganta amma ya wajaba a kansa ya kuma ya kuma ya fita wajen harami ya sake yin harama sannan ya zo ya dawafin ifada abu na bakwai shine yin farauta shi ma baya halatta ga mai harama ga wasu abubuwa da suka haramta ga maza kawai daga cikinsu ne. daga cikinsu akwai rufa kai da hula kai da hula ko rawani ko gefen tufafi na biyu sanya na biyu sanya dukkan tufafi kamar wando ko riga na uku sanya takalmi sau ciki sanya takalmi sau ciki sai dai in ya rasa in ya rasa silifa to sai ya sanya sau cikin ya yanke bayan hukuncin wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da aka ambata shi dai jima'i hukuncinsa ya gabata amma sauran idan mutum ya aikata su kamar cikin mantuwa ko rashin sani ko barci to babu komai a gare shi idan kuma da gangan ne amma yana da uzuri kamar kwarkwata ta matsa masa a cikin gashin kansa har ya buƙatu zuwa zuwa ga yin aski to wannan zai yi fidiya wato ya yanka rago irin wanda ake yin layya da shi ko ya azumi uku ko ya ciyar da miskinai shida ko wannansu mudu biyu na shinkafa ko masara ko makamancinsu saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki inda yake cewa wannan daga cikinku wanda yake rashin lafiya ko yake ko yake da wata cuta a kansa sai ya aski to akwai to akwai fidiya a kansa na azumi ko sadaka ko yanka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin wannan fidiya da abin da ya gabata to akar makallahu idan na zo masallacin ka'aba wato na shigo wannan ɗaki shi wannan ɗawafi yaya ake yin sa ne to yadda ake ɗawafi <clears throat> shi ne kamar haka idan Allah ya sa alhaji ya iso makka ya kai ga masallacin harami wato lalle ne ya zamanto mai tsarki kuma ya zamanto yana da alwala kafin ya shiga yin dawafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci aisha radiyallahu anha da kada ta yi tawafi sanda ta yi haila sai ta yi tsarki kuma hadisin aishan ya ci gaba da cewa farkon abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a lokacin da ya iso makka shine ya yi alwala sannan ya yi tawafi ga ɗakin ka'aba bayan haka nan idan alhaji ya zo shiga masallacin harami zai kaddamar da kafarsa ta dama kamar yadda zai yi a lokacin shiga kowane masallaci kuma ana so ya yi addu'ar shiga masallaci kamar haka ya ce bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah a'udhu billahi al'azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim اللهم افتح لي أبواب رحمتك idan har mutum ya kasa da cewa zai iya takaituwa kan bismillah salatu wa salamu ala rasulillah allahumma iftah li abwaab rahmatik bayan ya shiga masallaci zai fara dawafi amma in ya zama an tayar da sallah a lokacin da ya iso sai sallah tare da jama'a domin kada jama'a ta kubuce masa bayan haka sai ya bude kafadarsa ta dama wato ga maza kenan ma'ana zai sanya tsakiyar mayafinsa a ƙarƙashin kafaɗarsa ta dama kuma ya rufe kafaɗarsa ta hagu wannan zai yi ne kawai a ɗawafin isowa makka wato tawafin Kudum. ba a so ya yi shi a cikin tawafin Ifaba, wato tawafin Ifaba haka nan kuma tawafin bankwana ba yadda galibin mutane suke batun lokacin da suka sanya ihrami mutum zai buɗe kafaɗa har ya zuwa lokacin da zai cire sunna kawai shine lokacin da za a yi tsawafin farko na isowa makka bayan haka sai mutum ya fuskanci hajarul aswad ya ce bismillahi wallahu akbar kuma ya sumbace shi idan ya samu dama sannan kuma ya sujjada a kansa kamar da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan ko bai sami yin haka ba sai ya shafa shi da hannunsa na dama ya sumbaci hannun nasa idan ku akwai cinkoson mutane to ya wadatu da yin nuni da hannunsa na dama daga nesa wato a wannan hali sanda zai nuni ba sai ya tsotsa hannunsa ba ana tsotsar hannun ne kawai in ka samu dama ka taɓa shi daga nan sai ya soma kewayawa alhali ka'aba tana hagu da shi har ya kewaya sau bakwai wannan shine abin da zai yi duk sanda ya kewayo ya zo wajen hajarul aswad har ya gama cikin har ya gama cikin wannan tsawafin nasa idan ya yi shakkar nawa ya yi uku ne ya yi ko ko hudu to sai ya sanya shi a mafi kankanta wato uku kenan haka kuma a duk lokacin da ya kokonto din zai bar shi a mafi kankanta kuma sunna ce ga mai tsawafi namiji ya yi sassarfa amma zai yi wannan ne kawai a dawafin farko kuma a kewayen uku na farko kawai wannan ga maza kenan kamar yadda bayani ya gabata banda mata idan ya zo daidai da rukunul yamani sai ya shafa shi da hannunsa na dama sai dai ba zai sumbaci wannan hannun nasa din ba kuma ba zai yi nuni ba zuwa gare shi in bai samu damar taba shi da hannun ba mai dawafi idan wani dalili ya sa ya yanke ɗawafinsa wato kamar sai da sallah ta jam'i kenan zai koma ya ɗora a kan inda ya tsaya kuma ya kamata mai dawafi ya zama cikin halin nutsuwa da kaskantar da kai ga Allah madaukakin sarki ya kuma yawaita yin addu'a da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala da istighfari rani ko dai abin da ya sawwaka sannan kuma ana so ya karanta wannan addu'a a tsakanin rukunul yamani da kuma hajarul aswad wato shine rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban domin wannan shine abin da ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma addu'a ce wacce ta kunshi alherin duniya da lahira idan alwalarsa ta warware yana cikin dawafi to sai ya fita ya sake alwalarsa sai dai in ya dawo zai soma ɗawafinsa dawafinsa ne tun daga farko sabo fil bayan ya gama kewayo na bakwai sai ya rufe kafadarsa ta dama sannan ya fuskanci makama ibrahim wato wani ɗan gilas da ke daura da ƙofar ka'aba ya karanta faɗin allah maɗaukakin sarki wattakhidhu min maqami ibrahim musalla bayan haka sai ya salla raka'a biyu a bayan shi maqamu ibrahim din in ya samu fili idan ko akwai cinkoson mutane to sai yayi a duk inda ya sawwaka a cikin masallacin haram a raka'a ta farko suna ce ya karanta alhamdu da kuma kuliya ayyuhal kafirun a raka'a ta biyu zai karanta alhamdu da kuma wallahu. huwallahu ahad bayan ya gama sallarsa sai ya ji ya sha ruwan zamzam kuma aini akwai wajen maza akwai wajen mata idan ya samu hali sai ya sake komawa ka'aba bayan ya sha ruwan zanzan din nan ya sumbaci hajarul aswad sannan ya wato ya nufi zuwa safa kenan to bayan haka akwai wasu kurakurai da wato mahajjata suke a lokacin yin dawafi daga cikinsu akwai fara dawafi kafin mutum ya je hajarul aswad hajarul aswad shine inda ake fara dawafi kuma alhamdulillah akwai layi yana nan wanda yake nuna saitin hajarul aswad abu na biyu shine daga hannaye wajen hajarul aswad kamar yadda ake ɗagawa wajen kabbarar harama a cikin sallah shi ma wannan bai da asali ballantana tushe hakanan kuma haddasa cinkoso domin sumbatar hajar al-aswad har ya kai ga cutar da mutane domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana cinkoso a kai kamar yadda ya hana sirina umar cewar in ya samu dama ya sumbata in bai samu dama ba kada ya cutar da musulmi sannan ayyana wasu addu'o'i na musamman ga kowane kewaye na ɗawafi shi ma bai da asali abinda duk ya sawwaka mutum zai iya yi sannan kuma yana daga cikin kurakuran ɗawafi, shafan jikin ka'aba in ba waɗancan gurare guda biyu ba wato hajarul aswad da kuma rukunul yamani ta Allah maɗaukakin sarki ya saka da alheri. na ji bayanin dawafi filla-filla kuma na gamsu sosai to tambaya ta malam shi ne shin sa'ayi shi kuma kamar yadda ɗawafin nan yake ko kuma ya ɗan sha bamban da shi to shi dai sa'ayi wato wanda ake tsakanin safa da marwa rukuni ne daga cikin rukunin aikin haji haji baya ingantuwa sai da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku yi sa'ayi domin kuwa Allah maɗaukaki ya farlanta muku sa'ayi Ahmad da Ibn Khuzaima suka ruwaito shi siffar wannan sa'ayi kuma shine alhaji zai fuskanci dutsen safa idan ya kusanta da shi sai ya karanta faɗin Allah maɗaukaki cewa inna safa wal marwata min la har zuwa ƙarshen aya sannan ya hau kan dutsen safa ya fuskanci ɗakin ka'aba sannan ya kabbara ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده بل أمامي تصبد عليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده sannan ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma yi addu'a zai maimaita wannan kabbara da salati da addu'a sau uku haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kamar yadda ya zo a hadisin jabir Allah yadda da shi bayan wannan sai ya sauko daga safa ya fuskanci marwa idan ya iso wajen alamomin nan koraye guda biyu zai yi gudu idan ya samu dama yayin da ake yin sa'ayi amma mutum ya kula sosai cewa wannan sa'ayi ko kuma wannan gudu tsakanin waɗannan korayen abubuwa alamomi guda biyu ya shafi maza ne banda mata hakanan idan mutum yana yana tafi tare da mata to shi ma an ɗauke masa yayin da ake sa'ayi za a yi ta ambaton Allah ne da hailala da kabbara da salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam da addu'a kan bukatu kuma na duniya da lahira babu wata addu'a da aka keɓance domin sa'ayi kuma kuskure ne mutum ya keɓance wata addu'a ta musamman don yi ɗin idan ya zo marwa zai hau kansa ya fuskanci alƙibla ya aikata irin abin da ya yi a safa tahowarsa daga safa zuwa marwa wajen lissafi to a matsayin ɗaya yake kuma komawarsa daga marwa zuwa safa shi a matsayin kida ɗaya yake zai kai ya komo tsakanin safa da marwa sau bakwai ya tsaya akan safa sau hudu akan marwa kuma sau hudu idan ya yi haka ya gama sa'ayinsa kenan mai ai eh, wato sannan kuma bayan sa'ayi idan alhaji ya yi harama da ifradi ne ko kirani to zai zauna cikin ihraminsa ya jira ranar fita zuwa mina wato ranar takwas ga wata wannan sa'ayi a matsayin sa'ayi a matsayin sa'ayin aikin hajjinsa kenan ranar sallah babba kuma zai sake yin wani sa'ayin ai wato ranar sallah babba ba zai sake wani sa'ayin ba a kula da wannan wato ran sallah babba ba sai ya sake wani sa'ayin ba idan dai na ifradi ko kirani bayan dawafin sa na ifada din idan ko yayi harama da niyyar wato tamattu'i ne to wannan sa'ayi a matsayin sa'ayin sa na umra yake zai yi zai yi saisaye ya fita daga cikin ihrami ya aikata duk abin da aka halatta wa wanda baya cikin ihrami ya aikata har sai ranar fitamina sai ya wanka ya sanya haraminsa wato ya sanya kayansa na ihrami ya yi harama da aikin haji idan ranar sallah babba ta zo to lalle ne wato ya sake wani sa'ayi bayan ɗawafinsa na ifada domin aikin hajinsa aisha allah yarda da ita yayin da take wato yayin da take siffanta hajjinsu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ce waɗanda suka yi harama da umara sun yi ɗawafi ga ɗakin Allah da kuma tsakanin safa da marwa sannan kuma suka fita daga ihraminsu sannan suka yi wani ɗawafin bayan sun dawo daga mina amma waɗanda suka haɗa hajji da umra ɗawafi ɗaya kawai suka yi wato tsakanin safa da marwa bukhari da muslim suka ruwato wannan hadisi baya daga cikin sharuɗin sa'ayi alhaji ya zamo yana da alwala amma yin sa'ayi cikin alwala ɗin mustahabi ne idan alwalarsa kuma ta wari wato ta warware alhali yana sa a yi babu laifi a gare shi ya ci gaba a haka idan ya katse sa'ayinsa domin sallar farilla ko sallar jana'iza to sai ya yi gini daga inda ya tsaya wato saɓani ma'ana wato ya tsaya ya yi gini daga inda ya tsaya wannan shine abin da ya cancanta yi amma ba ya ci gaba da sa'ayin wato da sa'ayinsa ba alhali ana sallar jama'a alhamdulillahi tambaya ta gaba tun da bisa dukkan alamu ga bayanin malam babu abin da ya rage illa fita aikin hajji saboda haka me ake nufi da ranar tarwiya kuma waɗanne abubuwa ne ya kamata alhaji ya yi su a wannan rana abin da ake nufi da ranar tarwiya shine ranar takwas ga watan Zulhaji. idan ranar takwas ga watan ta zo wato ranar tarwiya kenan ana so ka yi wanka ka tsabtace jikinka idan kana son turare kana iya sanyawa a yayin da za ka ɗaura iramunka wannan haka za ka yi ko da wani irin aikin hajji kake son ka yi ifradi ne ko kirani ko ko tamati kuma wannan wanka da za ka yi iri ɗaya yake da wankan da ake yi na umara a farkon saukarka a wannan ƙasa mai tsarki wato dai irin wankan irin wankan juma'a da na janaba da ake yi sai dai za su bambanta ne wajen niyya kawai wannan wannan wannan ana yin shi ne dan har dan yin haramar haji ko umara kuma za ka yi wannan wanka a ka ne sannan sai ka yi alola ka yi sallah raka'a biyu duk a ka, ko wani masallaci kusa banda masallacin ka'aba. ba wannan raka'a biyu kuma wato sunnar alola ce to daga nan sai ka fita zuwa mina kuma ka yi ƙoƙari kaga ka fita mina kafin lokacin sallah azhar yayin da ka fita daga masaukinka don tafiya mina za ka dinga cewa yayin da ka fita daga masaukinka zuwa mina za ka ce labbai ka hajja ma'ana shine ya ya Allah madaukakin sarki na amsa ma kiranka da na amsa mai kiranka da nufin zan yi aikin hajji to sai ka ci gaba da tafiyar ka zuwa mina kana cewa labbai allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika wannan bayani wannan bayani na yadda ake yin harama na yadda ake yin haramar aikin hajji ko umara dalilinsa ya zo ne a cikin sahihin littafin nan na Buhari da Muslim daga hadisin da Jabir Allah Maɗaukakin sarki yadda da shi ya rawaito yana cewa hakika annabi sallallahu alaihi ya ce musu ku zauna a halali wato ba ku yi harama da hajji ba har idan ranar taruya ta zo sannan ku ɗaura niyyar aikin hajji sannan muslim ya rawaito daga jabir din Allah madaukakin sarki yadda da shi yana cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hore mu yi harama da hajji idan za mu fita zuwa mina sai muka ɗauki sai mu daga afdahu wato gurin da ake cewa gurin da ake cewa muhassan saboda shine masaukin su wannan ga wanda ya harama da tamattu'i kenan amma wanda ya yi wanda ifradi ko kirani shi ba zai sake yin wata niyyar ba zai fita zuwa mina ne kai tsaye ranar tarwiya sannan bayan an isa mina sai ka samu wuri ka zauna kuma kai ta kai ta ambatan Allah madaukakin sarki sannan lokacin sallah yayi a hada ai jami'i zahar da la'asar da isha ai masa kasaru wato a sallace su raka'a bibbiyu bibbiyu magariba da asuba kuwa kamar yadda aka saba za ka kwana amina to idan ka yi sallar asuba a washe wato ranar wato ranar washe wato ranar tara ga wata kenan ranar tara ga wata kenan ita ce ranar arfa wannan rana wannan rana ranar arfa kenan sai ka zauna a wurinka kana ta salati da istighfari ko makamantansu daga dai nau'o'in zikiri kada ka fita daga mina zuwa arfa sai rana ta fito saboda kai koyi da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da sahabbansa Allah madaukakin sarki yadda da su gaba ɗayansu